وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين kuma ka ce ya ubangiji ina neman tsaronka daga zungular shaɗanu da wasu wasinsu